da farko dai mataimakin shugaban kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta kasa na jihar adamawa wato abdullahi adamu isa shi ne so yin jawabin maraba inda ya bayyana godiyarsa ga allah subhanahu wa ta'ala da kuma nuna farin cikinsa dangane da yadda gwamna ahmadu umar Bintiri ya tarbe su hannu biyu inda ayyukan da ke gabansa na ci gaban ƙasa ga da jawabin mataimakin shugaban kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa ta jihar adamawa ya gabatar da shi ma mr labi আলহামদুলিল্লাহ rabbil alamin was so good to us thank you because you are kind thank you because you are powerful thank you because you are the greatest take glory in Jesus name Father now we will go our come will go for your need with his excellency we pray that to God shall come you bless us mightily in Jesus name May it, it, it be peaceful in Jesus name our God Deputy Governor of Adamo State here present, the Permanent Secretary, the Head of Service, the Commissioners, all the directors here present, members of the High Table, members of the press, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Abdallah Adamu, the Deputy State Chairman, Adimi, of Road Transport Excellency, sir, permit me to stand before you to deliver a speech on behalf of my state chairman, Alaja Isami Isa. Thank you, sir. It has been a matter of profound gratitude to Almighty Allah for making this visit a reality. We are highly delighted to express our sincere gratitude and appreciation to you for granting us audience with a short period of time. Despite your numerous Excellency, sir, the main purpose of our visit to your esteemed office is to facilitate with you on this solar period. Moreover, establish a very cardinal relationship and synergy between your office and our association. Also to crave your for the various projects executed into transport sector and many more in our state. To see how we can collaborate with your esteemed office as the number one citizen to generate revenue to the government. So we also need to Britain is a member of International Public Transport Organization, UITP, which is headquartered in Brussels, Belgium, and its membership was duly recognized by United Nations UN. Britain is being listed in number 29 as the Senior Staff and Employers Association in Part C in the third schedule of the Trade Union Amendment Act, Cap T14 Laws of Federation 2004-2009. Your Excellency, sir, written in Adamawa State Chapter have elected new Executive Council members under the leadership of our able chairman Alhaji Isami A. Isa to retake the affairs of the state for a second time. And we are soliciting for your kind operation support and understanding have alleviated our traumatic suffering and agony, which are bedeviling our members on the road. Your Excellency, and of his word. I stand here to assure you that problem in transport sector has come to an end because we have witnessed tremendous progress and achievement which history cannot forget Does. exceedingly well in the sector of education. When, where you paid for both white local government also constructed about six local government cottage hospitals in the state. Recently, about 2,000 candidates were employed into post-primary management boards. Also, about 2,000 primary healthcare workers have been employed by this administration and many more. Let me stop here due to our time beneficiary of this administration, profound gesture. We are ever ready to work with government to revenue generation. Your Excellency, sir, may I use this medium to highlight brief some of challenges facing return among our challenges. It will interest you to know that Your Excellency, sir, we return સો ગરમી to jawabin abdullahi adamu isa kenan wadda ya gabatar a fadar gwamnatin jihar adamawa a yayin ziyarar da kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa wato road transport employees association of nigeria na jihar adamawa suka kai wa gwamnan jihar ahmadu umar fintiri ziyara shi ma a nashi jawabin shugaban kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri na ƙasa wato rashin jihar adamawa alhaji aisami a isa ya soma jawabin nasa inda ya nuna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa gwamnatin jihar adamawa kan irin ayyukan da take yi na gina al'ummar jihar ta adamawa alhaji aisami ya isa ya kuma buƙaci gwamnatin jihar adamawa da ta bawa ƙungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa dama domin gudanar da ayyukanta na bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi ga matasa ga da jawabin alhaji aisami ya isa jihar adamawa da mataimakin gwamna da radama da komishinoni da daraktoci da nembobin employer da ma salamu alaikum ina neman alfarma gwamna jihar adamawa bari mu yi takin kungiyar mu approach approach approach unity approach girma gwamnan adamawa أني أزمي الله فيها أني صلى الله فيها samu a samu baya ishe gwamnati nauyi ya yi wa gwamnati yawa yana da matasa yawa gwamnati ya baiwa employer dama ya goyi bayansa zai samu ramunu zai samu matasa za su samu aikin yi a arewaci state goma sha tara bai wuce state biyu ko uku kafi adamawa ba adamawa akwai albarka masu sarrafawa ne suke biyu ko uku bai wuce kano da kaduna da neja mu adamawa daga tango zuwa madagari akwai albarka a kasa nan in an goyi bayan employer akwai kudin da zai shiga wa gwamnati wanda gwamnati dogara da kansa akwai alheri akwai shanu akwai abinci sarrafa nan, muna neman alfarma gwamna ya goya mana baya zai samu rabunu a samu kudin shiga mu employer mu muka san abin da yake a kasa tunda mu sarrafawa da abinci da shanu da mutane mu muka san abin da yake a kasa muna neman alfarma mai girma gwamna ka taimaka mana local gaman ashirin da daya mu zo mu yi mu bude yaranka da kanninka su samu aiki insha Allah in aka goyi baya mu zamna gari banza ba za a samu tare da kai muna goyon bayan da ayyukan da kake yi adamawa mun da gwamnan da bai yi ba kafin a yi mana allah ya saka maka da alheri saura shekara biyar da kwanan goma sha ba mu da dogon bayanin mun gode allah ya kare maka matsayinka Allah ya to jawabin shugaban kungiyar masu motocin sifiri da ma'aikatan sifiri ta ƙasa reshen jihar adama kenan alhaji aisami a isa a yayin da suka ziyarci fada gwamnatin jihar adamawa shi ma ana shi jawabin gwamnan jihar adamawa gwamna ahmadu umar fintiri ya bayyana godiyarsa ga allah subhanahu ta'ala da jin dadin sa dangane da wannan ziyara da kungiyar masu motocin sufuri da daukar ma'aikatan sufuri ta kasa rashin jihar adamawa suka kawo masa gwamna ahmadu umar bintiri ya bayyana jin dadin sa dangane da kyakkyawar da gwamnati kungiyar motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta kasa kan aikace-aikacenta na bunƙasa sufuri inda ya musu doguwar nasiha dangane da yadda za su kyautata wannan sana'a tasu inda ya buƙace su kada su yarda ɓata gari su yi amfani da wata dama ta musamman domin gurɓata musu sana'o'insu ga dai jawabin gwamnan ahmadu umar bintiri a fadar gwamnatin jihar adama on behalf of the ina yi muku barka da kammala sallar idi ta fitr kuma za mu yi aiki tare da ku saboda cimma muradun jihar adamawa za mu ci gaba da samar da ingantaccen ababen more rayuwa da kuma tallafawa jama'ar jihar adamawa saboda matasanmu su samu ingantacciyar rayuwa sanin kowa ne tattalin arzikin kasan nan ya koma baya da ma duniya baki daya a daidai lokacin da ake fuskantar koma baya saboda annobar cutar corona wacce ta addabi duniya kalubalen tsaro ya zama ruwan dare satar jama'a da kuma ayyukan 'yan bindiga da ma na boko haram da kuma hauhawar farashin kayayyakin masarufi da lalacewar darajar naira da kuma sauransu da jefa rayuwar jama'ar mu cikin halin ni'yasu amma muna yin iya bakin kokarinmu a jihar adamawa wajen sake bunƙasa ko madar tattalin arzikin ƙasa saboda mu samar da ayyukan yi ta fannoni daban-daban mun kaddamar da tsare-tsare don samar da ayyukan yi wajen dubu ɗari bakwai da hamsin ga matasanmu da kuma ayyukan yi wadda ba na kai tsaye ba ne wadda ya kai kimanin miliyan ɗaya da rabi na saurare ku da kyau kan dukkanin bukatunku insha Allah kuma za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu da kyau domin mu cika muku burinku na san akwai gareji yawa waɗanda ake ɗaukar fasinjoji da kuma ajiye su wadda hukuma ta sani da ma wadda hukuma ta sani ba muna so mu yi amfani da wannan daman wajen taimaka mana kan yaƙi da ayyukan ɓata gari a cikin gareji wasu garejin na zama mata wato na zama matattar ɓata gari da kuma ayyukan ƙwaya a cikin al'umma kada ku yarda wurin sana'ar ku ya zama maɓoyar ɓata gari godiya ke yi da wannan goyon bayan da taimako da tallafawa da kuke yi dukkan mu yan adama yan jihar nan idan muka bar wannan jihar ta lalace ta tabarbare ta shiga hannun yan iska criminals ba wanda zai huta a tsakani saboda haka waɗannan gareji wurin da ya zama babban wurin sana'a da ya rage rashin aiki cikin matasanmu kada a bar criminal masu sai da kwaya da wuri da sauransu su ɗauki wannan wuraren ya zama musu wurin sana'a ku taimaka ma gwamnati ku taimaka ma 'yan jami'an tsaro duk inda waɗannan yaran suka buya tare da ku da mu mu haɗa kai mu tabbatar mun kawo ƙarshen wannan harkar sha. saboda mu gina gobe da jibi na waɗannan matasa 'ya'yanmu da muke idan muka bar su suka lalace ba mu da future saboda haka kan mu taimaka musu mu ba su wurin da za su fake suna wannan harkoki ya da haka na saurare ku da kyau na shi abin da kuka faɗa musamman maganar goyon baya wannan gwamnatin ba za ta taɓa yi wasa da harkar kawo ci gaba a wannan jiha yanzu muka so masu matan idan allah ya kawo arziki musamman ma yanzu da muka fara maganar aijiya da wanda za mu samu a wurin daga adas to jawabin gwamna Amadu umar fintiri kenan a yayin da ya tarbi shugabannin kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa rashin jihar adamawa kuma duka duka a nan shirin na sufuri ginshikin tattalin arziki zo karshe a madadin ilahirin shugabannin kungiyar masu motocin sufuri da daukar ma'aikatar sufuri ta kasa karkashin jagorancin ambasada dr musa muhammad mai takobi wadda ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri a duk ranakun laraba da misalin karfe sha biyu da rabi na rana ni saminu sani da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a shiri na gaba domin jin wani sabon shirin sai anjima. You can now watch all your Liberty TV programs on Oya Watch. Never miss a program with our 24 hours catch-up. Oya Watch, now available on all app stores.